shi yasa na gaya maka wasu abubuwan ana nema ne kawai saboda ganin shi Buhari ba Fulatani ne sannan musulmi ne duk wanda yake adawar siyasa da shi yana nema a cikin halin da ake cike na yadda da rikitar da abubuwa ta hanyar kawo wasu maganganun da ba taimaka ma matsalan zai ba sai dai da rikitar da wuri. shi obasanjo ya taba ya taba yin wani bayani gaba eh, kwanakin baya cewa yana shirye-shiryen musuluntar da kasa kamar da ake zargi a baya sannan kuma ya mai da kasa a karkashin fulani abin da yake sha islamization and fulanization to wasu ko da waɗanda suke harkan eh, siyasan ɗaya da shi ina ganin a lokacin sun mai da martanin da bai ji daɗi ba ina ganin da ya kwana biyu yanzu bari ya fito ta wata hanya ya nuna yanzu shi shi mai kishin ƙasa ne to amma mai kishin ƙasa ne na gaskiya kamar yadda muka faɗa ai ba hanyar da ya kamata ya biya ba da shawara ma ma shugaban ƙasa wanda ya taɓa yin aiki ma a sa ba zai iya kiran shi ya masa magana ta waya. to dakta kai ta ina kake ga za a warware wannan matsala. to me zai ana wa'annan gwamnatocin da muke da su su haɗa kai in yan kudu za su ke mutane su gwamnatocin arewa wani jihohi ba me suke yi ko an ce da ruga ko ba ruga ba za ku makewa ta ba su ba su da haƙƙi a kanku su su tashi tsaye su ne ya kamata su tashin farko gwamnatocin jihohi ne amma ba abin da ya dame su ba kenan kuma inda ya dame su da tun tuni da an samu amsa wannan matsalar amma kowa ya zai magana an fi ba da karfi akan gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya an manta da ainihin inda magana yake gwamnatocin jihohi su ne masu hakki akan wannan labari gwamnatin tarayya tana iya taimaka musu hmm. muna da kuma jihohi kamar yadda na gaya maka a nan arewa goma sha tara a cikin sha tara na at least goma sha bakwai waɗanda ya kamata su yi kishin waɗanda mutane ne